subscribe and sign up. Please tukun da subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kadara kashi na arba'in da biyar. A matukar ruɗe ta juya ta baya tare da ɗaga kanta saman benin. A tsaye ta hango shi tare da wasu irin halittu masu gashi-gashi a jikinsu jibga-jibga. Sun kewaye shi sai cizgar naman jikinsa suke yi wata iriyar gegitacciyar kara Angel ta sake mai kowar gaske ta fashe da matsanancin kuka tana faɗin dadi wayo Allah na dadi na shikenan sun kashe mini dadi na na shiga uku dan Allah ku kyale mini dadi na tana kuka ta watsa da gudu tana faɗe daga cikin benayen da nufin ta je ta taimaki dadin ta tana gudu ana mai da ta baya da zarar ta kusa kaiwa saman benin sai ta ga sun juya mata benin ya ja da baya ya koma can ciki haka ta rinka bin benayen tana kokarin hawa saman su amma wani abin rodarwa benayen tamkar masu rai sosai suke motsawa wurin yin kasa da sama jikinta duk zufa ta galabaita sosai da sun yi jawur jijiyoyin wuyanta duk sun fito ruɗo-ruɗo jikin fatarta muryarta har ta disa shi. duk da mayunwacin halin da ta shiga na tsoro da firgici hakan bai sa ta fasa yunkurin hawa benin ba ba komai take ji ba face mahaifinta da take hangowa can saman waɗannan halittu suna cin naman jikinsa sai kuka yake yana mika mata hannu akan ta zo ta taimake shi akan idan ta halittun suka gutsire kafafuwan shi jini ya rinka tartsatse yana gangarowa ta saman benin angel ta shiga rudani addu'a ta kubce mata gabaki ɗaya ta ya gushe tun tana yin kuka har ta soma tana yin na zuci kafafuwanta sai zogin azaba suke yi mata saboda zarya da ta rinka yi lokacin da benayen suka gama yi mata wasa da hankali suka koma yadda suke waɗannan halittun suka ɓace maganinta sai dai gangar jikin mahaifinta da take a yashi saman hawa na uku da gudu ta haura saman dogon benin nan wanda yake da matattakalin talatin tana tafiya tana zamewa a haka har ta samu ta haura saman shi tana karasawa inda gangar jikin tajuddin take ta tsugunna a saman gwiwowinta ta rinka kuka hada majina tana ambaton sunansa tana faɗin sun kashe mani dadi na sun raba ni da farin ciki na wayyo Allah na ya Allah ka ɗauki raina nima in huta yatsun hannunta na kyarma ta ɗaga su da nufin ta shafa gangar jikinsa nan take gangar jikin ta bace bat. a matukar gegece ta zazzare idanuwanta eyelashes ɗinta suka bubbuɗe tsikar jikinta ta rinka tashi zufa ta ko ina kwakwalwarta ta birkice kafin ta yi wani yunkurin motsawa ta soma jin motsin tafiyar wasu abubuwa ta kota ina a firgice ta rinka ta ɗan juya baya tana kallon jikin wata taga da aka datse ras ta ji gaban ta yi wani irin mugun bugu ba komai bane Angel ta gani face wasu irin manyan kunamu sun ɗaga karinsu yayin da suke gangarowa daga jikin bangon suna karo inda take tsugunne wa iyazu billahi Kiris ya rage zuciyar ta buga saboda tsabar razanar da ta yi gashi jikinta babu ƙwarin da za ta iya sakowa daga saman benin jikinta na bari ta soma rarrafawa tana tunkarar benin don ta sako kasa tana kuka tana waiwayen hannun tana kwaiwayen kunamun da ke tunkaro ta a wannan lokaci ta rinka kwala ma Danish kira na fitar hayyaci tana faɗin ya zo ya taimake ta za su kashe ta ta mutu ta bani ta lalace karshen ta ya zo a daidai wannan lokacin Danish ya faɗo cikin wurin hannun shi rike da wandanta sai faman waige-waige yake yi karfi idanuwan shi suka sako akan akan Angel da ke yin rarrafe tana sakowa daga saman benin hankalin shi yayi matukar tashi da karfi ya ambaci sunanta yana faɗin ta tsaya kada ta motsa ba abin da za su yi mata sai dai kash Angel bata ba ta iya fahimtar maganarsa saboda ba ta a cikin hayyacinta ta gudu ya nufi benin da niyyar ya je ya taimaka mata kafin ya karasa gwiwowin kafarta suka sake tun daga kan matattakalar farko Angel ta birkice ta rinka mirginowa tana gangarowa karshen staff din kanta da hancinta duk suka fashe suna blending kafin ta faɗo kasa sai da ta fita hayyacinta jini ya wanke fuskarta har saman wuyanta hatta gwiwowinta sai da suka gugurje a ƙarshe ta gangaro kan ground floor mm, ɗin kanta ya dake shi ko shin ya fashe yan rigar uniform ɗin da ke jikinta tuni ta yaye ta nannaɗe ta dawo saman cikinta ta ya bayyana sosai gashi ko pant babu a jikinta wasu irin zafafan hawaye ne suka wanke fuskar da na shi, time ɗin da ya ƙarasa ya zube a gabanta saman gwiwowin shi yayin da numfashin shi ke bata a wahalce a wani irin yanayi mara misaltuwa yake ta ma abin da yake guje mata kenan amma ta ki jin maganar shi hannun shi na kyarma ya riko rigarta da ta nannade ya janyo ta ya rufe mazaunanta a saman lips din shi ya ɗora wandonta kafin ya sanya hannayen shi biyu ya ɗago da ita zuciyarsa ta kara karaya ganin irin mummunan raunin da ta ji akan fuskarta idanuwan shi ba za su jure ganin Angel cikin mawuyacin hali ba da sauri ya kwantar da ita saman kirjinsa ya matse ta da hannayensa biyu ya kwanto da kansa saman sumar kanta da ke a yamuce ya ɗan lumshe idanuwan shi saboda tsabar zafin jikinta har a jikin shi yana ji cikin wata iriyar yar murya ta wanda ya galabaita ya jijjiga ta ya fita hayyacinsa ta rinka kira mishi sunan dadinta ta zagayo da hannayenta zuwa bayan shi ta kuma rigarsa tana yamutsa ta babu alamun hankali ta tare da ita santala santalin cinyoyinta sun fito farare sol da su sai faman motsa su take yi tana harhaɗe su tana harɗe su jikin juna ganin rigar ta na kokarin kwarewa ta ƙara nannaɗewa ya sa shi yin saurin kai hannu ya damƙe ƙasar rigarta, ya gyara mata ita a hankali ya sanya hannayensa biyu ya ɗago da kanta daga saman ƙirjinsa jininta duk ya ɓata masa gaba rigarsa ya tallafo fuskarta yana ƙare mata kallo idanuwanta sun kankance tausa laɓanta sun kumbura sun ciza launin sun canza launinsu tsinin hancinta ya ja sosai jinin ne ke gangarowa ta cikin kofofin hancinta cikin karyayyar murya ya ambaci sunanta angel bata amsa masa ba don a halin da take ciki bata san wane ne a kanta ba sunan dadinta kawai take iya ambato cikin harshen turanci ya ci gaba da cewa angel kin ga abin da kika ja ma kanki ko yanzu da a ce ban zo ba ya zaki kalli yadda kika raunata kanki ta ko ta ina babu lafiya a jikinki saboda lafiya irin taki saboda kafiya irin taki na gargade ki amma ki kake jin magana ta saboda baki ɗauke ni a bakin komai ba kin ɗauka cewa shiga cikin prison abu ne mai sauki yanzu gashi ne, kin ja makanki yin jinya na san ko gobe aka nuna miki hanyar fita ba za ki ƙara gigin binta ba shi kadai yake ta ambatan shi baiwar Allah sai nishi take ta yi ita kadai ta san irin radadai da take ji a jikinta haɗe fuskokinsu ya yi wuri ɗaya ya mayar da hannun shi tsakanin markanta da wuyanta harshen shi ya daura a saman fuskarta a hankali ya soma lashe jinin da take zuba har sai da ya ga babu sauran jini da ke ɗiga tukunna ya zame harshensa idanuwanta sai rurrufewa suke yi bijibiji take ganin shi tun tana yin numfashi da kyar da kyar har ta kai ga somewa a saman jikinsa da dabara ya samu ya zame wandon uniform ɗinta daga saman lips ɗin shi ya damƙo dogayen kafafuwanta ya shiga kicin ya sanya da shi da kyar ya zara mata wandon ya ja shi har saman West ɗinta bayan ya kammala ya ɗaɗɗago da ita ya yarfa mata ya yarfa ta saman kafaɗar shi ya miƙe ya juya ya nufi hanyar komawa ɗakin su sai dai da alama da nishi ba ta taga ya koma cikin ɗakin su ba bacewa ya ya faɗo cikin toilet ɗin su ɗauke da ita a hannunsa a lokacin har ya gyara ɗaukar da ya yi mata ya sako ya sako da ita daga saman kafadarsa yayi mata irin daukar da ake yi ma jariri yana kan hanyar fitowa daga cikin toilet din ya ji motsin mutum yana tunkaro ɗakin da wani irin sauri ya faɗo bakin kofar sashin su kun ji yadda aka yi da nashi ya ɗauko angel taufa wai wata sabuwa kai kai kai wannan dan wannan dan wannan dan wannan dan abin tsoro ne cikin prison kuwa hankalinsu ya ki kwanciya ganin irin raunatar da Angel ta yi masu karyayyiyar zuciya a cikinsu tuni sun fashe da kuka hibba ta ce wannan wace iriyar rayuwa ce daga wannan sai wannan yau dai ba ta yi mana daɗi ba muna fama da aziza da ta sume ga kuma angel ita ma a sume jikinta duk ciwuka wai don allah me ya faru da ita ne tana dafa baki hanna ta ce please tanish ka faɗa mana a ina ka ga angel shin fa na barta a zaune yanzu kuma sai gashi ka shigo da ita daga cikin toilet yaushe ta shiga ciki amma ta karo ɗaya ta yi masa tambayar haris ya ce allah ya sa ba wani mugun abin ka yi mata ba wa ma ya sani ko bugun ta kai don ka huce haushin abin da muka yi maka Ta sauri da nishi ya ɗago da idanuwansa ya ɗaura su akan fuskar haris da ya yi maganar wani irin raɗaɗi yake ji a cikin zuciyarsa yan uwan shi suna yi mishi kallon mugu mara tausayi mara imani duk sai ya ji ya tsana kansa sam ya kasa furta komai duk da ya ɗago ne da niyyar ya mayar masa da martanin maganar shi amma sai ya kasa ya kamata mu yi kokarin mu yi kokari wurin ceto rayuwar ƴar uwarmu ba wai mu tsaya muna surutu mara amfani ba cewar mu mubin cikin fushi Haris ya ce ka faɗa mana me kai ma Angel da har ta suma hawaye ne suka cika idanuwansa cikin sanyin murya ya ce ka bari ta farka sai ka tambaye ta me nayi mata idan har ni na zalunce ta kuna da right da za ku iya rama mata amma bai kamata a ce kuna tuhuma mata ba Naufal ya ce za mu zuba ido mu gani har zuwa lokacin da za ta farka wallahi idan har ta faɗa mana cewa kai ne silar halin da ta shiga to ka kwana da sanin cewa ba za mu kyale ka ba yana magana yana galla masa harara girgiza kai da nishe danyi ba tare da ya tanka ma Naufal ba ya lura ga baki ɗaya shi suke zargi akan halin da Angel ta shiga ba su san cewa ita ce ta ja makanta ba ina Aziza take ya tambayar yana bin fuskokinsu da kallo kusan a tare suka haɗa baki wurin cewa ina ruwanka da ita ka damu da su ne girgiza kai ya danyi tare da cewa taya ba zan damu da su ba yan uwana ne su ba ku isa ku ana ni tambayar su ba jabir ya ce har kana da bakin cewa su din yan uwanka ne mugu da kai saboda rashin imani ka damki hannun batul ka miƙa ma wani kato ya ɗauke ta don aje a cutar da ita a haka har kake kiransu da yan uwanka tuni idanuwan shi sun cicciko tab da kwalla tunawa da rashin imanin da dan uwansu da nishe yi musu jikin shi duk yayi sanyi har lokacin yana zaune gefen gadon Angel da kare yake kallon su saboda nauyin hada ido da su yake ji ka faɗa mana wane ne kai har sai da gaban shi faɗi jin tambayar da Haris ya jefa mishi muryarsa na kyarma yace ce what what you mean Haris ne kake tambaya wane ne ni jinjina kai Haris ya tare da cewa eh so nake in san wane ne kai danish ba ni kaɗai ba gabaki ɗayan mu nan zargin ka muke yi kawai ka faɗa mana gaskiyar wane ne kai me yasa kake a tare da mu a ni shi yake kallon su naufal ya ce ba na tunanin danish cikakken mutum ne saboda babu zuciya a kirjinsa haba rashin imanin ya yi yawa ka duba ka ga yau tsawon shekara nawa danish yana a tare da batul tun kafin mu mallaki hankalinmu yake a tare da ita bai da wani makusancin da ya wuce ita in ka cire haris amma yau rana ɗaya ka gaza ceton rayuwarta sai ma ka taimaka wurin miƙa ta ga azzaluman da za su azabtar da rayuwarta wani irin kuka ne ya zo ma Nufal? ba arziki ya katsa magana hawaye suka so ma bin fuskarsa Haris ya daura da cewa ba za mu taɓa mantawa da wannan ranar ba da na kaci ka cika butulu mara imani da tausayi yarinyar nan babu irin ciwon kan da bata ji babu irin ciwon kan da bata yi ba akan mu tana matukar son yan uwanta idan wani baya idan wani bayi da lafiya a cikin mu batul ko bacci ba ta iya yi har sai ya ji sauki ka cuce mu da nishi kuma ka karya mata zuciya na san batul ba za ta kare yarda da kai ba saboda kai ne silar duk wani hali da za ta tsinci kanta tunda suka so yi masa magana yayi shiru yana bin su da kallo bai ko tanka musu ba duk yanda zai yi musu bayani ya san ba lalle ne su fahimce sa ba amma ya fi su ji raɗaɗin rabuwa da batul shi kaɗai ya san irin kuncin da ya shiga lokacin da ya janyo ta ya miƙa ma katan nan sun tasa shi gaba suna jin suna jiran jin amsar da zai basu bai bi ta kansu ba ya miƙe ya tinkari inda su suka tsugun suke tsugunne yana yunkurin tsugunnawa don ya duba lafiyar Aziza Naufal ya damƙe hannun shi tare da cewa kada ka kuskura ka taɓa ta babu ruwanka da rayuwar mu marmishin takaici da nishi sakar masa ba tare da ya mayar da martanin maganarsa ba ya fizge hannun shi daga rukun da ya yi mishi ya tsugunna a gaban su deja wani irin haushin shi take ji kamar ta shaƙe wuyan shi tunda ya tsugunna take ta aika masa da harara kamar ƙwayar idanuwan za su faɗo kasa wanda ake yin hararar domin shi bai ma san tana yi ba hankalin shi gaba ɗaya na akan aziza da ke rungume jikin dija roban ruwan da haris ya ajiye a ƙasa da nishe ya miƙa hannu ya ɗauko ta a baki ya kurɓi ruwan duk suna a tsaye suna kallon sa a saman fuskar aziza ya watsa ruwan wani iko na Allah nan take Aziza ta ja dogon numfashi cikin ta yaso makarkarwa cike da mamaki suka rinka kallon da nishi da kuma Aziza ganin yadda yayi nasarar watsa mata ruwa ta farfado hannayen shi biyu ya sanya ya tallabo fuskar aziza yana kallonta muryar ta a disashe take faɗin dan Allah kada ku bari su dauke ni wallahi mutuwa zan yi ni ba zan bi su ba aziza muryar da nashi ta dawo da ita cikin hayyacinta ta dan bude idanuwanta tana kallon shi biji-biji saboda matsalar idanuwanta da sauri su Haris da su Hanna duk suka tsugunna a gabanta suna ambaton sunanta ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo fatan tana gane su ba yayin da idanuwanta ke lumshewa muryarta na dan rawa tace da gaske ba a tafi da ni ba ina tare da 'yan uwana a tare suka haɗa baki wurin ba ta amsa da cewa eh muna a tare da ke har za ta yi murmushi sai kuma ta fasa tunowa da batul nan da nan walwalar fuskar ta ta ɗauke a tsoraci ta ce da su ina batul take nan fa kowa ya yi shiru hakan yasa ta fahimci cewa an ɗauke batul shekar kuka ta fara yi musu danish ya ce is okay aziza ba lafiya gare ki ba kina buƙatar ki huta girgiza masa kai ta yi hawaye ta kota ina akan fuskar ta tace yanzu shi shikenan an dauke mana batul din mu an tafi da ita baiwar Allah na da na sanin cizon da na yi mata da me za ta ji fashewa ta yi da kuka cikin sanyin murya Harisa ce please Aziza stop ki daina kukan nan ya riga da ya faru babu wanda ya sai ya dawo da shi baya abin da nake so da ku shine mu yi hakuri mu rungumi kaddarar mu idan da rabon za a dawo mana da batul ko mun daren dadewa yar uwar mu za ta dawo cikin mu ne so sai haris ya shiga kwantar musu da hankali sai gashi kowa daga cikin su ya ja baki ya yi shiru danish ya ce kamata ku je ku kwanta da kyar ya karasa maganar ganin irin kallon da suke watsa mishi haris ya ce ita fa angel ka ki faɗa mana me ya faru da ita a ina ka ɗauko ta me kuma ya hada ka da ita da har kai mata wancan jahilin bugun haris bani da amsar da zan baka amma idan ta farka zaka iya tambayar ta yana kai ƙarshen maganar ya miƙe tare da ɗaukar robar ruwan ya nufi gadon angel bai kai ga karasawa ba ya ɗan ɗaga ta da yin tafiyar ya ɗan dakata da yin tafiyar ba tare da ya juyo ya kalle su ba da wata iriyar kakkausiyar murya ya ce ku wuce ku je ku kwanta tunda ya ambaci hakan suka fara jin wani irin matsanancin bacci yana niyyar ɗaukar su a daddafa kowannensu ya miƙe deja ta riƙo hannun aziza a saman gadonta suka kwanta su biyu ta rungume ta a jikinta cikin kankanin lokaci ɗakin ya yi tsit baka jin hayaniyar komai bacci duk yayi awon gaba da su ajiyar zuciya ya dan sauke a ransa ya ce na san da haka nan na ce su kwanta ba za su bi umarni na ba daga gefen gadon Anjala ya zauna yana binta da kallo sai ya ji san baya son ya tada ta daga bacci saboda sanin tsiwarta is better ya kyale ta zuwa wani lokaci a hankali ya ajiye robar ruwan daga ƙasa ya haura saman gadon ya sanya hannayensa biyu ya damƙe kafafuwanta a tsanake yake daddanna mata su yana yi mata tausar su duk inda ya taba sai ka ji ya bata sauti kas daga bisani ya riko yatsun hannayenta ya rinka jin su bayan ya kammala ya kwanta daga gefenta idanuwan shi akan fuskarta idan tana bacci ta fi kyau da sanya zuciya nutsuwa amma idan ta farka tsiwarta ta fi komai daga hankali da wannan zancen zucin bacci ya yi awon gaba da shi dakin ya yi tsit baka jin sautin komai sai na minsharin su bayan wani lokaci hasken fitilun saman ɗakunsu, su ya kaure ko ina wanda ke nuni da cewa gari ya waye babu alamun masu bacci za su farka motsin bude kofa ne da ya karaɗe kunnuwan da nashi a hankali ya ɗan ware sexy eyes ɗinsa ya yunkura ya miƙe daga zaune ya jingina bayansa da bango Angel na a kwance a gefensa idanuwan shi sai faman limshewa suke yi da alama baccin bai ishe sa ba jikinsa duk ba daɗi a bukace yake da son yin wanka gaba ɗaya hankalin shi ya koma kan jin sautin tafiyar mutanen Katti ne suka shigo hannayensu ɗauke da sabbin gadaje kalar nasu duk mutum ɗaya yana riƙe da gado ɗaya a jere suke saukowa daga saman benin kusan su goma sha biyar kai tsaye suka wuce can cikin ɗakin ɓangaren da gadajensu da nash suke fuskanta a nan suka jera sabbin gadajen da suka shigo da su duk akan idan shi bayan sun kammala jera gadajen sai ga wani kato ɗin ya shigo hannun shirke da doguwar ledar kaya mai ɗauke da sunan prisoner da sunan prison barguna ne a cikinta tare da bedsheet da kuma pillow yana a ciki ba tare da bata lokaci ba suka ciro da zannuwan gadon suka shimfiɗe ma kowane gado daga bisani suka ɗaura bargunan tare da filo bayan sun kammala a jere suka juya suka fice daga cikin ɗakin mamaki ne ya kama danish yayin da yake saukowa daga saman gadonsa ya nufi inda gadajen suke a jere yana kare musu kallo a ran shi ya ce sabbin prisoners za a kawo mana har mutum goma sha biyar mun cika talatin kenan tabe baki ya ɗanyi shi dai fatansa Allah ya sa kar a kawo musu masu ɗan banzan surutu da tsiwa sai da ya bi kowane gado ya kare ma lambobin jikinsu kallo sun fara daga namba 16 har izuwa 30 jinjina kai yayi kafin ya juya ya nufi gadon Angel daga gefe ya zauna tare da kai hannu daga kasa gefen gadon ya riko botul wata din da ya aje har ya tarba hannu zai ɗebi ruwa ya watsa mata ya ji motsin buɗe kofa dakatawa ya ɗanyi yana jiran ganin wane ne zai shigo ya yi tsammanin zai ga new prisoners ɗin da za a kawo musu amma sai ya ga kato yana shigowa kattin suna shigowa ukun farkon masu kawo musu abinci ne hannayensu rike da katon tiran na bayansu kuma su biyu ne hannayensu rike da wasu jibga-jibgan akwatuna kusan guda biyu masu girma suna da tayoyi daga kasansu daga bayan masu rike da akwatin akwai wani katon kuma hannun shi rike da flalabs masu girma daga gani za su yi haske sosai idan aka kunna su da na shirye ya zubawa sarautar Allah ido sai kallon su yake yi a saman dining carpet din su kattin nan suka sauke kayan breakfast din nasu waɗanda ke aro waɗanda ke a rike da akwatin nan a tsakiyar ɗakin suka ajiye su saura katin da ke ɗauke wuta a hannun su daga kasa ya ɗaura su a tare suka juya hada musu a tare suka juya hada masu kawo musu abincin suka fice daga cikin ɗakin fitar su ke da wuya ta nishe so majin takun tafiyar wani kuma agen yana saukowa daga saman benin da sauri ya kai idanuwansa kan mai shigowa Ka baki ɗaya jajayen kaya ne a jikin mutumin doguwar riga ce ba zai iya tantance mace ce ko namiji ba gaban rigarsa taurari ne guda uku hannun shi na dama yana a riƙe da sandan gold sanda golden color daga gani tsoho ne hatta takalmin shi jajaye ne a bayansa wasu katti ne su hudu kowanne hannayen shi na a riƙe da kayan amfani na toilet topa duka duka a nan da ya san dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin suwa suka zo kuma yanzu da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kadara kashi na 45 a matukar ruɗe ta juya ta baya tare da daga saman benin a tsaye ta hango shi tare da wasu irin halittu masu gashi-gashi a jikinsu jibga-jibga sun kewaye shi sai cizgar naman jikinsa suke yi wata iriyar kitacciyar kara angel ta sake mai kowar gaske ta fashe da matsanancin kuka tana faɗin dadi wayo Allah na dadi na shikenan sun kashe mini dadi na na shiga uku dan Allah ku kyale mini dadi na tana kuka ta watsa da gudu tana nufi daga cikin benayen